بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wannan dare na lahadi daren biyu ga watan ramadan hijira 1438 wanda ya dace da daren 28 ga watan mai ayya 2017 allah kukin sarki ya sake haɗa mu Allah madaukakin sarki ya sake hada mu a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da zamu faɗa da kuma amfanar da mu da abin da za a faɗa gaba ɗaya kamar yadda aka yi bayani jiya da tambayoyi da aka yi a majalisin tafsiri to za a tafi da waɗannan tambayoyi kashi gari insha Allah ta'ala sai a zo a amsa su muna ga wannan fa'idarsa za ta fi yawa akan amsa tambayoyi da za a yi irtijalan burinmu shi ne al'umma su fa'idantu koya wa mutane abin da yake ne daidai ɗora su akan abin da yake ne daidai ajiya tambayar da muka tafi da ita a rubuce tambaya ce guda ɗaya tak tambayar ita ce ah, malam akan maganan asuru idan mutum ya ajiye azumi don tafiya zai ajiye ne har iya kwanakin ƙasuru ko kuwa sai yana kan hanya ne kawai ina jin abinda matambar ke nufi daga nan jos mutum ya wato ya tsara tafiya zuwa bauchi ko zuwa kaduna kuma a bisaniyar cewa in ya je kaduna zai kwana biyu ko in ya je bauchi zai kwana biyu mai tambaya bai jahilci cewa lokacin da ka bar jos kana hanyar kaduna ko kana hanyar bauchi shari'a ta yaddan maka za ka ajiye azumi ba wannan ba ita ce matsalarsa ba a'a lokacin da ka isa bauchi ko ka isa kaduna kuma za ka yi kwana ɗaya kwana biyu yanzu kana cikin gari ne can watakila ma kana cikin ɗakin ka ba inda kake fita nan ma kana iya ajiye azumin ko ba za ka iya ajiye azumin ba wannan shi ne abin da tambayar take nufi to da farko dai babu kilafi tsakanin maluma cewa duk matafiyi in yaje inda yake son tafiya ya zamanto duk kwanaki da zai a wannan wuri ya halatta gare shi ya yi ƙasarun sallah to kuma ya halatta gare shi ya ajiye azumi babu khilafi tsakanin maluma kan wani kenan ga maluman da suke cewa mai ƙasar idan ya yi niyan zama a wani eh, matafi in yi niyan zama wani gari zaman da bai kai kwana hudu ba ko zaman da ba zai wuce kwana hudu ba yana da dama ya ci gaba da kasaru a wancan garin ga waɗannan waɗannan kwanaki da za ka yi kana da dama kuma ka ajiye azumi ko da baka cikin wata wahala to amma ina ga abin da ya kamata yanzu mu fahimta shine wannan ƙayyade kwana hudu ko ƙasa da kwana hudu menene matsayinsa a idanun shari'a a littafin fiku ana kiransa tahadidu muddatil qasri tahadidu muddatil qasri wato iyakance muddar ko muddar da mutum zai rika yin kasarin sallah wato takaita salloli wato masu raka'a hudu zuwa raka'a biyu akwai kilafi tsakanin maluma misali maluman hanafiya sun tafi akan cewa duk mutumin da ya tafiya zuwa wani wuri sannan ya yi niyan zama a wancan wurin fiye da kwana goma sha biyar to in ya isa wurin dole sa ya cika sallah kenan inda ya yi niyan zama ƙasa da kwana goma sha biyar ko kwana goma sha biyar kaɗai zai ci gaba da ƙasar bisa tilas ma domin su masabar hanafiya dole ne matafi ya yi ƙasar kuma wannan shi ne soshi suke taimakawa dole ne matafi ya yi ƙasar saboda hadisin aisha nana aisha radiyallahu anha tana cewa wato asali an wajabta sallah raka'a biyu biyu ne sai aka ƙara suka zamanto raka'a hudu hudu wato aka ƙara wasu salloli a halin zaman gida sannan aka bar sauran kamar yadda suke a halin tafiya wannan shi yasa hanafiya suke cewa wato ƙasarun sallah ba ruksa ba ce a azima ce kuma kamar yadda muka ce wannan masaba ita ce hujjoji suka suke ƙarfafawa sannan malikiya da shafi'iyya masabarsu ita ce idan mutum ya yi niyan zama zama na kwana hudu to in ya je wannan wuri ya isa wannan gari to zai rika cika sallarsa kenan mai azumi ma zai rika yin azumi ba zai ajiye azumi ba idan ba kasuru ba azumi ko sannan hanabila su kudan bambanci tsakaninsu da malikiya da shafi'iyya su ba za ka daina kasar ba sai in kayi niyan zama fiye da kwana hudu malikiya da shafi'iyya idan kayi niyan zama na kwana hudu za ka ci sallah hanabila in kayi niyan zama na fiye da kwana hudu za ka ci sallah hanafiya in ka yi niyan zama fiye da kwana goma sha biyar za ka cika sallah to shi wannan haddadewan kunga kilafi ne gaskiyar lamari babu wani nasi a kansa gaskiyar lamari babu nasi a kansa shi ya sa ka samu wannan kilafi wannan shi ya sa mu haƙiƙuna daga cikin malaman musulunci daga cikinsu akwai shekul islam ibn taymiya yake cewa wannan magana tana cikin majmu'ul fatawa juz'i na 24 shafi na 18 yace wa amma man bayyana lahu sunnatu amma mutumin da sunnar annabi ta bayyana gare shi wato ya kore cikin sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam, cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa alima kuma ya kai ga sanin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashra' lil musafiri an yusalliya illa rak'atayn cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai shar'antawa matafiyi ba bai shar'antawa matafiyi wata sallah ba face sallah raka'a biyu wato matafiyi kaga wannan ya dace da masabar hanafiya kamar da muka sannan kuma walam yahudda safar bi zamanin sannan kuma ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance tafiya da wani zamani ba aw bi makanin ko da wani bigire ba wala hadda al-iqamata aidan bi zamanin mahdudin haka na annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance zama ba da wani lokaci kayyadadde ba ko wanda aka masa iyaka ba la talatatin babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakan cewa matafiyi cewa idan ya zai kai kwana uku a wuri to shikenan ya koma rika cika sallarsa domin a daga cikin maluma akwai wanda suke ganin cewa idan dai ya kai za ka kai kwana uku ba hudu ba kwana uku to za ka cika sallar? wala arba'atin kuma ya san cewa annabi bai kayyade wa matafiyi cewa muddar zamansa in ta kai kwana hudu dole ya cika sallah ba walasna ashara haka nan bai kayyade musu kwana goma sha biyu ba wala khamsata ashara haka nan bai kayyade musu kwana goma sha biyar ba ma'ana wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba fa innahu yafsul shi zai rika ci gaba da ƙasarunsa wannan magana ba ta shekul islam da ibn taimiyya kama kana ghairu wahidin min as-salaf yaf'al kamar yadda ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba daga cikin salafus salih suke aikatawa hatta kana masruk har ma masruk imam masruk ɗaya daga cikin tabi'ai ya kasance qad wallahu wallahu wilayatan an jingina masa wani jagoranci shugabantan wani yanki na ƙasa cikin daular islama lam ya fitarwa. shi dai an fi ƙarfinsa ne amma ba zaɓinsa ba ne jagoranci a wannan wuri da aka kai shi faƙa masinina ya zauna can shekaru ya salata yana taƙaita sallah wa qad aqama almuslimuna binaha wanda musulmi sun zauna a nahawan lokacin bude farisa nahawan da yanzu yana wurin da ko kasar da ake kira iran musulmi sun zanna a nahawan da sittata ashhurin watanni shida ya salata suna takaita sallah wa kanu yaqsuruna salata sun kasance suna takaita sallar ma ilmihim tare da sanin su anna ta cewa bukatun su ko bukatar su la tanqadi fi arba'ati ayamin wala akthara ba za ta iya biya ba tsakanin kwana hudu ko tsakanin fiye da kwana duk da yake sun san wannan كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ده صحبانسا سكا زونا مكة بعد فتح مكة بايا بود مكة سكا زونا قريبا من 20 يوما كسان كوانا 20 يقصرون الصلاة سنة كيسا وأقاموا بمكة sannan sun zauna a makka asharata ayyamin kwana goma yuftiruna fi ramadan ba sa azumi suna shan ruwa a ramadan wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance lamma fataha makkata lokacin da ya bude makka ya alamu ya kasance yana sanin annahu ya taju cewa yana da bukatar an yuqima biha ya ci gaba da zama a makka din nan aksara min arba'ati ayyamin fiye da kwana hudu yana sane da wannan amma duk da haka ya ci gaba da me ya ci gaba da kasaru kamar yadda kuka ji wa idza kana tahdid la asla lahu idan kance wa matafiyi cewa in zai zauna kwana kaza ga hukunci da zai yi ko sha biyar ko kwana hudu ko sama da kwana hudu ko kwana uku ko kwana goma sha biyu idan iyakance waɗannan iyakancewan in sun zamanto la asla lahu wato ba bai da asali in haka ya zamanto bai da asali kenan fa ma damal musafiru musafiran matukar matafiyi yana nan matsayin matafiyi yaqsuru salata to zai ci gaba da sallah walau aqama fi makanin shuhuran ko da ya zauna a wuri watanni wallahu a'lam Allah shi ne masani wannan maganar wa na karanta maganar ibn simiya kuma wannan shi ne amana ilmiya wasu suna ganin cewa abinda suka saba gani a wasu littafai su ne kawai littafi haduwa na littafi suna rubuce kuma duk hujjar mu alkur'ani da hadisi saboda haka ba daidai ba ne a yi wa sauran al'ummar musulmi rowan wani ilmi mu wannan shi ne usulubinmu kuma muna yi domin a gudu tare a tsira tare ba don mu tsokani wani ba ba don mu ba wani haushi ba illa dai iyaka mu koyar da tsantsar musulunci da wani ya zage mu yanzu a kwana a tashi ran da shi ya kai ilmin sa ya kai shi zai fahimci cewa daidai muka abu na uku maluma sun yi saɓani ga matafiyi matafiyi kam tun da dai ba su da kilafi ba su da kilafi ya ajiye azumi amma ajiye azumin shi ya fi ko yin azumin shi ya fi muna gana bukata a san wannan ma jumhurin maluma mafiya yawa sun tafi akan cewa idan mutum na da ikon yayi azumin ba tare da wani wahala ba to yin azumin shine yafi falala gare shi shi yafi dacewa gare shi idan zai iya yin azumin ba tare da ya samu wani wahala ba yayi azumin a wurin jinku shi yafi hanabila suna ganin cewa ko da ba wata wahala tare da shi ya ajiye azumin bayan ramadan ya biya shi ya fi wannan masabobi ne masabobi biyu ne cikin wannan masabobi kuma ba ana maganar halacci bane ana magana menene yafi sai a fahimci wannan abu na biyar ko abu na hudu wannan shi mana da muhimmanci ta yiwu mutum yana da niyyar zai tafiya yana da niyyar gari in ya waye yau muna muna muna garin lahadi saboda haka in gari ya waye zai tafiya zuwa kaduna misali to amma kuma sai ya tashi da azumi to tun da ya tashi da azumi in ya fara tafiya gari ya waye a riga ya sallar asuba ya fara tafiya yana da dama ya sha ruwa tun da ya tashi da azumi kuma ba da dama wana matsala tana da muhimmanci to nan ma maluma suna da fatawoyi biyu wannan kakana magana ne halacci ko rashin halacci hanafiya maluman hanafiya da maluman malikiya sun tafi akan cewa idan mutum ya yi niyan tafiya sannan kuma ya tashi da azumi har gari ya waye har kai sallar asuba mana alfijiri ke to bai warware wannan niyya tasa ba to ba zai halatta gare shi ba ya sha ruwa wannan yace masabarwa masabar malikiya da masabar hanafiya idan baka tashi da azumi ba baka yi niyan tashi da azumi ba wannan ba wani matsala kowa ya ji ne amma kasan za ka tafiya gobe sannan kuma ka tashi da azumi ko ko ba ka da niyyar tafiya ka tashi da azumi sai kuma tafiyar ta kama to a nan tun da ka riga kayan niyyar azumin ka fara shi to ba za ka sha ruwa ba a fatawar malikiya da hanafiya amma shafi'iyya da hanabila su suka ce a'a ai almuhim samuwar abin da ake kira tafiya saboda haka ba a damu ba da cewa yi niyan azumi ka bara azumi ko ba ka bara azumi ba yanzu kana cikin tafiya tunda kana cikin tafiya shikenan kai matafiyi ne kai matafiyi ne to shikenan zaka aje azumi ko kana da damar ka aje azumi a gaskiya ni ban san hujjojin hanafiya da malikiya ba ban san suna da wani nassi ba a cikin wata hujja illa dai suna ganin cewa asalin ibada in ka shigo cikinta to ba za ka yanke ta baka isa wannan ko ya fara azumi tun da ya fara azumi ba zai yanke azumi ba ya ci gaba da azumi wannan ita ce hujjarsu to amma su bangare na biyu shafi'iyya da hanabila suka ce a'a kamar da muka ce ai dama maganar tafiya aka yi yanzu ko yana cikin tafiya sannan har yanzu akwai hadisin da imam muslim ya rawaito daga jabir dan abdullahi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fati annabi ya fita a shekarar a shekarar fatu ya fita ila makka zuwa makka fi ramadan cikin ramadan fasama hatta balaga qura al-ghamim wato ya tashi da azumi kenan yana tafiya cikin azumi har kai wani wuri da ake kiransa qura al-ghamim fasaman nas kuma mutane ma suka yi azumi tare da shi bayan da aka kai wannan wuri fada'a bi qadahin min ma'in sai ya ce a kawo masa ruwa ka masa ruwa cikin abin nan shi ko aka masa ruwa cikin ƙwarya aka masa ruwan farafa'ahu ya daga wannan ƙwarya hatta nazaran nasu ilai har dai mutane suka fahimci yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa thumma shariba sannan ya sha ruwan faƙila lahu ba da zalika inna ba'ban nasi qad sama sai aka cewa annabi sallallahu bayan ka sha ruwa ba wasu sun ci gaba da azumin su faƙala sai annabi ya ce ulaikal usatu ulaikal usatu waɗannan su ne wanda suka saba ba su abin da ya kamata ba hujjar shafi'iyya da hanabila a nan shi ne ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin azumi ya tashi da azumi sannan kuma ya karya azumin a matsayinsa na matafi to ina ganin masabar shafi'iyya da hanabila a nan ta fi hujja saboda haka duk lokacin da ka samu kanka a matsayin matafiyi to shi kenan wannan aya ta hau kanka faman kana minkum maridan aw ala safarin kuma zahirin qur'ani ma abin da ke karwa ba a to yanzu da ka tashi da azumi kuma kai rashin lafiya sai a ce ba za a yanke ibada ba so malikiya da hanafiya da malikiya ba su faɗin wannan min babu aula su taki da ba su faɗe shi kenan mashabar hanafiya da malikiya a wannan matsala a fahimtar mu ba da ƙarfi wanda masarar suke da ƙarfi su ne waɗanne ne hanabila da shafi'iyya to ina ga wannan ya isa dama an ce ku rubuta kuma ina ga za ku yi insha Allah Allah ya taimake mu amsa tambayoyin nan mun kai minti nawa to bismillah aram وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله رب العالمين mai littafinmu mu shek abubakar mahmudu ya ce walamma kana sharu ramadan da yake watan ramadan sharar saumi wata ne na azumi ya zan wata ne na azumi wa sharan mubarakan kuma ya zan wata mai albarka yurja fihi ijabatu du'ai watan da ake tsammanin amsar addu'a cikin cikinta zakara Allah tabaaraka wa ta'ala jawabahu ala su'ali jama'atin linnabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah madaukakin sarki ya bayyanar da amsarsa akan tambayar da wasu mutane suka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda suka ce da shi a qaribun rabbuna fanunaji ya manzon Allah ubangijin mu kam kusa kusa yake ne saboda haka mu za mu roke shi wato mu roke shi a hankali wato kamar masu yin gane da junansu kasan masu ganawa da juna ai ba hayaniya suke ba maganganu ne a hankali saboda suna tare hankali hankali suke magana saboda haka ubangijinmu kusa-kusa yake da mu saboda haka nuna ji idan za mu roƙe shi mu roƙe shi kamar masu yin gani da shi an ba'idun bi ko ko ubangijinmu yana nesa ne in za mu roƙe shi sai mun ɗaga murya wato mu kira shi faƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki sai ya ce wa idha sa'alaka ibadi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka anni labarina yaya nake ai idan aradu an yasaluni yaya nake idan suka yi nufin su roƙe ni kaka za su yi to ga musu fa inni lallaini Allah qaribun minhu ina kusa da su bi ilmi amma da ilmina dole ne a kaddara imma qaribun minhum bi zati ko bi ilmi mu al sunna muna kaddarawa bi ilmi saboda Allah riga ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa fa akhbirhum bidhalik saboda haka ba su labarin haka cewa ina kusa kusa da su ujibu da'watad da'i kuma ina amsar addu'ar mai addu'a ina amsa kiran mai kira iza da'ani idan ya kira ni ko idan ya roƙe ni bi inalatihi ma sa'al ta hanyar bashi abin da ya roƙa amma falyastajibu li su ma ka gaya musu su amsa mini kira wato kiran da nake musu ta hanyar ka su imani da kai su yadda da wannan addini da na aiko ka da shi addini ne na gaskiya wal ayyadu mu alal iman sannan kuma su yi imani da ni ma'ana su dawwama bisa amincewa da ni cewa ni ne ubangijinsu ni kadai ne na cancanci ibadarsu da Allahum yarshidu tabbas in sun haka za zamanto masu shirya wannan aya ina zuwa wannan aya kamar jumla ce itiradiyya domin muna cikin maganar azumi sai aka kawo maganar addu'a daga nan kuma aka sai kowa maganar azumi nan mai Allah yake tabbatar mana ya ce ujibu da'awatar da'i saboda haka abin da za mu fahimta a zahiri shine da mutum ya yi addu'a Allah zai amsa masa amma a suratul an'am akwai wata aya inda Allah ke cewa qul ara'aytukum in atakum azabullahi aw atakum as-sa'atu aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tazawna ma tushriku idan ka dubi wannan aya ka dubi aya da muka karanta suratul baqara da kuma wannan aya ta suratul an'am za a kamar akwai abin nan polis rashin insijami a nan Allah ya ce bali ya huta da ulu tabbas Allah in ne za ku roƙa fa mata da tad'una ilai saboda haka sai kuranye abinda kuke neman sa da kuranye muku amma insha in ya ga dama nan kaga wata yara ta amsa kiran bisa ganin damansa sa amma suratul baqara ba kaidi mutlak ne nan kuma muqayyad to me maluma suka ce akan wannan maluma suka ce wannan muqayyad din abin abin da yasa aka kaide shi da mashi'a domin ya shafi kafirai ne domin kada bi siyakin an ce qul ara'aytukum gaya musu ku bani labarin ku mana ku gaya mini iya dabarar ku da wayonku in atakum lahi idan azabar Allah ta zo muku awadat kuma saatu ko yanzu aka waye gare kiyama ta zo yanzu a gairar Allah dauna in kuntum sadiqin wani Allah ne za ku kira ya kuranye muku azabar ta zo muku in har yanzu kuna da hujjar cewa addinin da nazo da shi ba gaskiya bane matan da kuke kai da kuka gada daga iyayenku na bautan gumaka shine gaskiya kaga ana magana da wanne ne ana magana ne da kawai to saboda haka amsa kiran kafirai an allaka shi ne ga menene ga mashi'a Allah ga dama a amsa an Allah ga dama ba zai amsa ba nan kuma zai kai mu zuwa ga cewa ah, Allah na amsa addu'ar kafirai ko ba amsa amsawa to an cewa ba du'a al-kafiruna illa fi dalal gaskiyar lamari bisa ta haƙiƙi kafirai suka yi addu'a suka masu cikin kaskantar da kai lokacin da suka ji jiki su ma Allah ga dama yana amsa musu amma dai musulmi kan mumini shi tabbas Allah na amsa masa addua kamar yadda hadisi ya inganta wanda Imam Ahmad ya ruwaito cikin Musnad Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun babu wani musulmi ne da zai da zai wata addu'a addu'ar da babu zunubi a ciki ba wai kawai Allah ya kashe wani ba bisa zalunci ko Allah ka bani sa'a ne wani sata wannan addu'a ce take da cike da zunubi an fahimta yawo wala qadiyatu rahimin kuma addu'ar da babu yanke zumunta cikin ta babu wata addu'a da musulmi zai yi da babu isim babu zunubi da babu yanke abin nan zumunta cikin ta illa a biha ida talatin face sai Allah ya bashi ɗayan uku daga saboda wannan addu'ar da yi imma an tu'ajjala lahu da'awatu ko da gaggauta biya masa addu'ar karba masa addu'ar ya nemi ya Allah gashi nan ya Allah aure nake bukata irin samarin nan 'an shekara 19 bai aure ba ɗan shekara 20 saboda kullum sa tashi da tunanin aure su kwana da tunanin aure ta kwallaye an samu sa addu'arsa ya ba shi abin da ya ba shi hanya ya yi aure wannan misali wa ne da dakhira hafil akhira ko ko ya roƙi wani abu na alheri amma kuma sai yana bukatun ya sayi mota yana bukatun ya yi gida amma ya ta fama ya shiga nan ya fita nan ya iya magana yana da ɗan ilimin sai yana da komi amma mota ta ga samuwa haka ba yana faruwa ba ko gida ya kasa samuwa gashi kuma ya roƙa wurin Allah gashi mutumin kirki ustazu ustazu duk haka na iya faruwa to nan ma ba wai ba a karba masa ba ga abin da za a masa wa imma an yaddakhiraha fil akhir wato Allah kan taskance masa wannan addu'ar da ya karba fa'idarta da ribin fa'idarta sai ya je lahira sai Allah ya bashi wa in ma an yukaffa anhu min as-su'i bi mithliha ko ko wata kila yanzu shi ya damu ya damu ne wata kila mota mota yake so mota yake so ya saya ko mashin yake so ya saya sai a ki bashi kudin mashin din ko kudin mota a ki bashi wannan dama amma kuma a cikin ilmin Allah akwai wani abu da zai same shi na sharri Allah madaukakin sarki sai me sai ya tsare shi daga wannan sharri ya kawar masa da wannan sharri to saboda haka mumini dai ko musulmi in yayi addu'a Allah zai karbi addu'a ko da karban addu'ar bai zo ta da shi yake nufi ba amma shi kafuri kamar yadda kuka ji ce. kuma cewa da aka ce kafurin ana iya karban addu'ansa banda bayanan da kuka ji yanzu fa mata ma tatuna in insha maluma sun yi bayani misali shekul islam ibn taimiyya ya ce wa amma ijabatu sa'ilina fa'amun amma amsa addu'ar ko roƙon masu roƙon Allah wannan wani abu ne gamin mai yana game kowa da kowa fa inna allaha yujibu watan muqtar Allah na karban addu'an duk wani wanda ya matsu ya roke shi yanzu kam ya tabbatar ba mai masa wannan sai Allah wa da'watal mazlum hakan Allah na karban addu'ar wanda aka zalunta wa in kana kafiran ko da kafiri ne haka shekul islam ya ce ya sake wata magana mai kama da wannan ibn al-qayyim shi ma a cikin littafinsa irasatul hafan ya faɗi irin wannan magana to ya rage wani ya ce a ah, to ya ko wani hadisi da yake cewa da na musallin da mai ruwa yake cewa sun ma zakarar rajula ah? ash asa aghbara yudilu sabarku yarku aidayhi yamuddu yadayhi ila samaa ya rabbi ya rabbi alhali abin sa sanyawa sa tufar da yake sanyawa da abinci da yake ci da ko abin da aka ciyar da shi duk haramun ne fa anna yustajabu la ya za a amsa masa zahirin wannan hadisi yana nuna cewa menene yana nuna cewa mai sabo ba a amsa masa addu'ar sa maluma suka ce a'a ba haka ake nufi ba <coughs> wannan hadisi <coughs> kamar su imamu nawawi da sauran maluma dai masu sharan hadisi suka ce abinda ake nufi saboda lura da sauran nasoshi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada mana cewa aikata haram ko sabawa Allah ba daidai bane Allah baya son sabon Allah kuma abin kunya ne kana sabawa Allah sannan kuma a ce kuma yanzu kana son ya baka kuma ko da wanka ma dan adam har da zama abin kunya inda ka sani mutumin da kake zagin sa ka ci mutuncinsa sannan kuma ka sake dawowa ka ce alhaji Allah dan taimaka min abu akwai kunya to saboda haka ma'anar wannan hadisi siga ce ta nuna munin aikata haram da cin haram ba wai cewa don wani yana cin haram ba sannan ya matsu ya koma ga ubangiji san ya roki ubangijinsa Allah ba zai amsa masa ba wallahu a'lam Allah ya ke mu ta muna da sauran lokaci ta to mu bismillah ayalla lakum laylatu siyam rabas ila nisaikum وَاللَّهُ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ألم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وارتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آته للناس لأنهم يتقون ما لا يأتي ثم رجع بنا السياق إلى الكلام على الصوم وتمام أحكامه bayan an samu wani abu mai kama da jumla itiradiyya yanzu kuma siyakin magana ya koma bisa asalinsa wato ya koma kan bayanin hukunci hukuncin azumi Allah ya ce uhilla lakum lailatas siyam arrafasu lailatas siyam arrafasu Allah madaukin sarki ya halatta muku cikin daren azumi yanzu ai muna cikin daren azumi azumi yini kawai ake yin akwai dare akwai yini ko daren ba a azumi saboda haka Allah ya halatta mana cikin daren kwanukan Ramadan mana ayar rafasu ila nisaikum bi mana al-ifdau ila nisaikum wato saduwa da iyalan bil jima'i ta hanyar jima'i mala yace wa huwa naskun lima kana fi sadr al-islam min tarimihi wa tarim al-akli wash-shurbi ba'da salati al-isha aw ba'da rabat kamar da muka yi bayani a ranar bude tafsiri cewa uh, kafin mu kai ga wannan matsayi na azumi kamar yadda muke yanzu akwai lokacin da ba zamantowa halal idan aka yi buɗe baki wani bacci in ya farka kuma ya sake cin abinci ko ya tara da iyalansa to saboda haka wannan yayi naskin wancan hukunci fakanu idza sallu aw namu musulmi da sun kasance idan suka yi sallaci isha'i ko suka yi bacci walau qabla waqtiha haruma alaihim kullun min as-salasati ila al-layla idan suka yi sallar isha'i ko suka yi bacci baccin nan ko ko kafin lokacin sallar isha'i yayi ne suka yi shi to wai abubuwa guda uku sun haramta a kansu ba maganan ci ɗaya kenan ba maganar sha biyu kenan ba maganar tarawa da iyali ku kenan to Allah ya ce yanzu kuna iya tarawa da iyalanku kunna libasul lakum wa antum libasul lakum ai su kamar tufa suke gare ku ko ma ku a matsayin tufa kuke gare su saboda ka Allah halatta mu wannan kinaya ce ta rungumar iyali alimallahu annakum kuntum taktanuna anfusakum Allah ya san cewa ku a lokacin da yake haramun ne akan bayan sallan isha'i ko bayan bude baki idan aka yi bacci ko da ba sallan isha'i ba Allah ya san kuna haƙintar kawunan wadai kuna shiga cikin abin nan wahala sosai ko ko wani lokaci cikin kure ko na rinjayar sha'awa har rasa haƙuri ku sadu da iyalanku Allah san haka na faruwa amma dai fata ba alaikum Allah ya karbi tubanku ya yabe muku duk abin da ya faru wa afa ankum ya yafe muku fi ma'afatun bihi min zalika cikin kuren da kuka yi game da wannan matsala wannan kure ya faru ga sayyidina Umar radiyallahu anhu wa ghairihi da mawaninsa wa tazaru ila annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo karan kansu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman uzuri ga abin da ya faru saboda haka fal'ana ai iz uhilla lakum tunda yake an halatta muku yanzu to bashi ruhun kuna da damar yanzu ku tara da iyalinku ai jami'uhun ku tara da su wattabu utlubu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah madaukin sarki ya rubuta muku ai abahu min aljima'i aw qaddarahu min alwalad ku nemi abin da Allah ya halatta muku na jima'i ko ko ku nemi abin da Allah ya kaddara muku na wato samun abin nan yara wa kulu wa sharabu sannan kuma kuna da dama ku ci wa sharabu ku sha allaila kullahu dukkan dare da an ce rana ta faɗi kuna da daman ku ci da kuke so na halal kuna da daman ku sha da kuke so na halal kuna da daman ta'amuli da iyalanku ta'amuli irin na aure har lokacin da alfijir zai keto shine mana ku kulu washrabu al-layla kullu hatta yatabayyana ay yadhhara lakum al-khayt al-abyad har lokacin da farin zarin nan zai bayyana min al-khayt al-aswad min al-fajr har lokacin da farin zarin nan na al-fajr zai bayyana daga cikin bakin zarin nan farin zaren nan shine hasken alfijir bakin zaren nan shine duhun dare ku ci ku sha ku tara da iyalinku har lokacin da hasken alfijir din nan zai bayyana daga duhun dare nan kuna cikin duhun dare sai ga hasken alfijir to ku da komai wani alfijir ake nufi ay as-sadiq alfijir na gaskiya idan kuna lura za ku tarar da cewa alfijir biyu ne akwai wanda ke fita kafin a samu wasu mintoci kamar rabin awa ko kusan awa wani lokaci sannan a samu wannan alfijir da muke magana wanda shari'a ta jingine shi da ta jingina lokacin sallah asuba da shi da kuma tsaye da cin abinci da shi to a na biyu wato na gaskiya to nan da aka ce حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بيان للخيط الأبيض وبيان وبيان الأسود معزول da شيء من الفجر alfajiri domin ba a ce min al-laili ba haka uslubin alqur'ani saboda yana magana ne da mu'mine masu hankali kuma yana tattare da balaga saboda haka komai ba sai an yi shi gwari gwari ba duk da yake dan gwari ya ce wannan ma miza ce ana sai ce hatta da bayyana kumul khairul abyabu min al-fajr min al-fajr din nan dauko shi yanzu kamar da shi gaban al-abyab wato kamar kana cewa ne wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al min al-khayt al-aswad ma ko a ce min al sai ba a ce min al ba alfajiri din nan shine bayanin al-khayt al-abyad sa'annan al-layli kuma shine bayanin alkhairul aswad to bayanin alkhairul aswad mazo amma duk ko da yake an shafe shi ba mu ba fahimta ba mun fahimta kuma an rage mana hazimin alkurani sai da ba za mu sha wahalar nauyi ba za mu ji nauyin dauka sosai ba ai min al-layl kamar nan da aka ce min al-fajr ana nufin min al-layl wannan shine bayanul aswad ma'zufun shubbiha ma yabdu min albayad an kamanta abin da ke bayyana na fari na haske wa ma yamtaddu ma'ahu min alghabashi da kuma abin da yake tsawaita tare da shi ko yake zama tare da shi na duhu duhun dare bi khaytaini da wasu zare biyu abyab abyab wa aswada fil imtidad kamar yadda zare ake jansa ko su ma na haka ne shi ma alfijir kamar haka yake yana zuwa hankali yana bayyana yana bayyana har ya gabe duniya gaba daya har akai lokacin da za mu ga rana shi ma dare ba haka yake ba rana tana faduwa tun muna gani kaɗan kaɗan har kuma a shiga duhu sosai to saboda wannan kamannin shi yasa laraba suke kiran eh, abin nan eh, alfijir alkhairul abiyar shi yasa suke kiran dare ko dubu-dubun dare wanda ke tare da alfijir suke kiransa mai alkhaidul aswad wannan shine ne wajen shaba daga nan sun ma'atin musiyama to idan alfijir ya keto kun fara azumi kenan kun zaman me masu azumi ku ci gaba da riƙe azumin nan ku ci gaba da yin azumin ku cika azumin idan laili har zuwa dare to idan laili din nan ba wai dab da dare ba ana nufin sai an samu wani bangare na dare sai an tabbatar rana ta faɗi sai dai an shigo wani yanki na dare an fahimta yawo a ila da koli bai wuro bishams ah, malam ya ce walamma kana li itikafu da yake itikafi wa huwa min amalil khairi liman yatawwa yana daga cikin ayyukan alheri ga wanda ke aikata shi saboda neman ƙarin lada wurin Allah yushariku mafi galibi a ahkamihi da yake itikafi mai wannan siffa yana tarayya da azumi cikin galibin hukunci hukuncin azumi alhaqahu fil qur'ani bis sai Allah ya riskar da bayanin sa a lokacin da yake bayani bayanin azumi itikafi wani babi ne mai zaman kansa watakila insha Allah ta'ala gobe za mu bayani a kansa ko a takaice ne Allah ya kai mu ya zuwa juz'un min saboda itikafi wani bangare ne na na azumi musamman a wasu masabobi to muna ga lokaci yayi ko za mu tsaya bai kamata mu saba ka'ida ba insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu bude tafsirin mu da bayanin itikafi insha Allah Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Ya tausaya mana ya tausaya wa al'ummar mu da cusa musu sha'awa da son yin addinin nan kamar yadda annabi sallallahu ta'ala wa sallam ya zo da shi ya karfafa mana zuciyar mu ta yadda zamu karbi gaskiya ko daga bakin wane ne Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk